والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نعم والمعتزلة واحدة من الفرق الإسلامية وتصوم su كثيرة. suna kai daga cikin kungiyoyin musulunci wasa'il aqaidiyya wasa'il aqaidiyya muayyana hmm. intahajat wasa'il aqaidiyya muayyana wanda ta dumfari hanyoyi na aƙidu ayyanannu tana da wasu aƙidu hmm. wanda ta shahara da su a kansu اعتمدت فيها على العقل والجدل wanda ta dogara a cikin su akan hankali da jayayya tana magana ne da hankali galiban da kuma jayayya وكانت المعتزلة أسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة الجنسية su mutazilawa su ne mafi gaggawan ƙungiyoyi wajen fa'idantuwa da ainihin falsafa na mutanen girka girk yan wato su ne turawan yake nasu greek to su mutanen da suka shahara da philosophy su ma suna da mazhabobi da yawa na ainihin philosophy din kuma sai suka yi mata rini suka yi mata fenti irin fenti na musulunci asalin filosofi din daga yunan da kuma 'yan yunan sun su ɗaya ne kafirai ne ba kiristoci ba ne su ballantana musulmi mutane ne wanda ba ma yarda da Allah ba wasu daga cikinsu amma sai mutazilawa suka ɗauki wannan filosofi din sai suka mai fenti irin fenti na musulunci kai za ka ɗauka cewa musulunci ne filosofi wal isti'anatu biha ala nazariyatihi kuma sun nemi taimako da filosofi a kan irin tunaninsu da irin jayayyansu وقد تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية حقيقة wato mutazila sun tasirantu wato zuwa ga hajji mai girma da wannan filosofi din na Yunan hmm. su filosofi da sun mantik da kuke gani karatun filosofi da karatun mantik baya amfanin malami ballantana kuma jahili in malami ya karance shi jahilci shi karuwa yake yi in jahilci ya in jahili ya karance shi yana ƙara zama cikakken jahili ne so haka karanta mantiq ko philosophy in dai ka karanta shi a wajen wanda ya san abun to yana lalata maka addinin kare gaba daya a gani, to kila wasu da yawa daga cikin ɗalibai da suke cin kulliya da ana karanta wasu mantiq ce su ga wani abu ba abin da ya sa ba wani abu ba ku karanta shi a wajen ahalin abu ba ne hmm. don har yanzu da wuya ka samu wani malami wanda yake mantiki da ma'anar kalima a nan Najeriya manhu sai dai mutumin da yake ya dan san larabci ko sai a bashi da din dan ya dan karanta muku ya fassara muku ɗan yi larabcin shi a wazi amma ka samu wanda ya fahimci abin to za ga cewa wani abu ne wasu kusa da wasu ka'idoji da suke karo kai tsaye da alƙur'ani da hadisi ba zai taɓa yiwuwa ilimin mantik da filosofi ya haɗu da ƙur'ani da hadisi ba dole sai ɗaya ya yi da ɗaya shi ya sanya saudiya ba ta sanya karatun philosophy ko karatun mafi ta ko'ina ba a cikin mada na addini saudiya ba su yadda su karanta saboda yana karo da addinin musulunci wurin da ake samu a karanta shi ne misra da iran misra suna amfani da shi wajen su na asha'ira yana taimaka musu su ma iran a wajen su na shi'anci da mutazilanci domin iran ta babin akida sun ɗauki akida ne na mutazila an gani aha na'am ala abu firdaus abu firdaus ya ce qultu sai na ce wala Allah hadha huwa al-ba'i al-qawi fi mailihim an al kila wannan shine mai motsarwa shine abin da mai motsarwa mai girma an gane ko wato wajen karkacewarsu daga hanya ya taimaka sosai wajen karkacewarsu daga hanyar sunna wa karahiyatihim lil hadith kuma wannan yana daga cikin dalilin da ya sa da ke kyaman hadisi da mutanensa ba sa son hadisi ba sa son mutanen hadisi a gani to sai ku yi alaƙa da najeriya me za ku ce kan doktor iyas da hadisi eh kaga doktor iyas kwata-kwata baya son hadisi kaga ya kawo hadisi ya kawo shi ne domin ya cimma wani burinsa hadisi ya dace da ra'ayinsa ne kun gani kaga wannan ya nuna muku karkatan shi bai girma zuwa ga aqida nawa na zina. an gani shi yasa yake so ya wawaitar da hankulan mutane cewa yanzu lokaci ya wuce na tambaya akida ba wani magana wai